karfe tara na dare agogon najeriya nijar kamar chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe takwas agogon ciyu da na ghana sashen hausa na radio faransa international aka kamo akan mitoci 26 abdullahi isa jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan dare Marine Le Pen ta gana da shugaban kasar Chadi Marshal Muhammad Idris Deby wanda ta bayyana farin cikinta da kuma sanar da wasu gyare-gyare a fuskar da ta shafi diplomasiya tsakanin kasashen afirka da faransa a burkina faso kuma firaministan kasar jean manuel widrago ya fuskanci 'yan majalisar kwankwariya a jiya juma inda ya bayyana masa halin da kasar ke ciki za ku yi cewa a yau asabar kasar rasha ta sanar da cewa ta kwato wasu sabbin ƙauyuka biyu na yankin kurks a ukraine to ga labaran yadda muka same su musamman da wannan ziyara ta marin le 'yar siyasa kuma 'yar adawa ta kasar faransa da ta kawo ziyara kasar chadi wacce ta samu gana kuma da shugaban kasar marshal muhammad idris debi marin lupin a wannan ziyara ta bayyana cewa za ta yi kokarin ganin ta kare da kuma sabunta kawanciyar faransa da kasashen afirka marin lupin ta ba da tabbacin cewa tana son sake gina dangantaka bisa tushen mutunta juna kusan wata ɗaya kenan da sojojin faransa suka bar kasar ta chadi jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ta faransa na nuna ya tsaga gwamnatin faransa da kuma sauye-sauyen da shugaban kasar emmanuel macron ke yi wanda ya kai marine le ga cewa sun yi karo da duniya baki daya saboda emmanuel macron a burkina faso kuma firaministan kasar jean emmanuel widrago ya fuskanci 'yan majalisar kwankwariya a jiya juma'a inda ya bayyana masa halin da kasar ke ciki daga yaƙi da ta'addanci zuwa yanayin jin kai da diplomasiya shugaban gwamnatin burkina faso ya yi nazari kan duk kan ayyukan da nasarori kuma da gwamnatin kasar ta yi kama daga shekara ta 2024 a cewarsa sojojin kasar sun kwato fiye da kashi 71 na yankuna kuma ana ci gaba da gudanar da ayyuka da dama a yankunan da ke karashin ikon kungiyoyin 'yan ta'adda masu dauke da makamai inda a cikin shekarar ta gabata suka fuskanci hare-hare na ta'addanci da dama a cikin yanayin karfafa ma'aikata gwiwa a cewar firaministan an horar da sama da sojoji dubu sha hudu daga kowane bangare kuma an ɗauki dubban 'yan sa kai hakan ya yiwu ne saboda jajircewa al'ummar burkina faso waɗanda suka ba da gudunmuwar sama da sefa biliyan 175 kimanin euro miliyan 266.8 a ƙasar gina konakiri a jiya juma ne majalisar sojan kasar ta bayar da bayanai bayan sanar da dakatar da wasu daga cikin jam'iyyun siyasa daga cikin waɗannan jam'iyyu akwai jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar wato alfa kwande jam'iyyar rpg na tsawon watanni uku matakin ya shafi jam'iyyar ufr na tsohon firaminista sidiya ture a ɗaya hannun kuma jam'iyyar ufdj babbar jam'iyyar adawa ƙarƙashin selun dialen dialo za ta iya ci gaba da gudanar da ayyukanta muddin ta shirya wani taro kafin watanni biyu masu zuwa a yankin tigray na kasar habasha ana fargabar barke wani sabon rikici shekaru biyu da rabi kacal bayan kawo karshen yaƙi da ya fi muni a shekarun baya bayan nan jama'a na taruwa a gaban bankuna suna sayan kayan abinci kamar yadda rahotanni suka tabbatar yanzu kam kallo ya koma bangaren kungiyar ta tplf wadda ke rike da mulki na yanki inda rikici ya kunno kai a ɗaya daga cikin biyo bayan sallamar ko ku sake dawo da ɗaya daga cikin magajiyan gari kenan daga bangaren direbiso gebremichael da wani babban jami'in jam'iyyar gitachu reda wanda aka dora wa shugaban gwamnatin rikon kwarya na gwamnatin tarayya a jiya juma'a ne mutanen gibrimikel suka karbe iko da babban birnin kasar mikele da ƙarshe dai aka mayar da tsohon magajin garin kan kujerarsa a ka'ida kuma majalisar karamar hukuma ce ke zabar magajin gari al'amarin da yanzu haka ake cikin ɗarɗar biyo bayan fargabar sake bullo wani rikici wanda fararen hula za su fuskantar tashin hankali da kuma barazana musamman ma ga rayuwarsu a yau asabar ne aka sanar da cewa rasha ta sake kwato wasu sabbin ƙauyuka biyu na yankin kurks waɗanda dakarun ukraine suka mamaye tun lokacin bazarar da ta gabata inda sojojin na moscow suka samu ci gaba sosai a 'yan kwanakin nan a cewar ma'aikatan tsaron kasar sojojin kasar rasha sun sake kwace iko da ƙauyukan zaulichenka da rubanshina da ke arewa da yammacin birnin suzda wanda moscow ta sanar da kwato su cikin 'yan kwanakin nan a daidai lokacin da kasar ta rasha ke sanar da kwato wasu yankunan kasar ta ukraine durkan din ya ta mayar da martani inda ta sanar da samun nasarar harbo jiragen sama marasa matuka guda 130 da rasha ta harba a fadin kasar cikin dare yayin da kasashen duniya ke ci gaba da iya kokarin ganin an kawo karshen yaki da aka kwashe sama da shekaru uku ana yi bayan shafe kwanaki uku ana tattaunawa ministocin harkokin wajen kasashen g7 da suka yi taro a charles na kasar canada sun fitar da sanarwar ƙarshe a jiya juma'a wakilan waɗannan ƙasashe sun mayar da hankali a kan batutuwa da suka jibanci rikicin gabas tsakiya musamman batun ci gaba da kai kayayyakin jin kai da kuma ta buɗe wuta sai kuma zancen ta buɗe wuta tsakanin ukraine da rasha amurka ta buƙaci jakadan afirka ta kudu da ya fice daga ƙasar nan da 'yan sa'o'i 48